Na koma waƙoƙin soyayya ne domin waƙoƙina su samu shiga a masana'antar Kannywood ko ba komai ta haka ne al'umma za su san waye Mustapha Mazika. Mazika? Hmm. Waƙoƙin larabci kake yi? A waƙoƙin Hausa nake. To na ji an ce Mazika na ɗauka Mazika da larabci waƙa kenan. Eh abin da ake nufi kenan sunan ainihin studio mu kenan Mazika. Ya aka ka fara waƙa? To yanda aka yi na fara waka tarihi ne mai yawa. Ah sai ka takaita mana a eh, sai dai dan fada talatin haka. Sai dai dan fada a takaice. Mm. To ita dai waka na taso na ji ina yi ne gaskiya. Mm. Saboda tun ina karami a islamiyya namu idan za a yi harkokin kasidu mm. na yabon ma'aiki gaskiya ina daya daga cikin masu yi a wannan islamiyya idan aka ce mazika mm. da wace waka aka san ka mazika ana cewa zangai da ina masu nuna mini ƙauyena na ji daɗi ne gari babatun na saba ba Waƙoƙin na rauji kake yi ko na 'yan siyasa wace irin kowane waƙa kake yi? A dai wannan bangaren yanzu ina yin waƙoƙin soyayya ne. saboda me ka zaɓi soyayya a ba wai na zaɓe shi ba ne kowanne na yabo da sauran na siyasa da na biki dai ina yi hmm. amma dai yanzu na fi ƙarfi ne a bangaren waka soya gaskiya ta fi kasuwa ha ba ta ta fi kasuwa ba sai ita waka soya in an yi shine yan fim za su zo su karba su sa a fim wani kuma ya zo ya baka ma yi masa kana yanzu kenan abin nufi kana yin waƙoƙin soyayya saboda ka samu kasuwa yawwa ina yi ne gaskiya don a samu wannan kasuwar to wace ce bakan damiyar ka bakan damiya na akwai wata na cewa kalmar so da kalmar so na zo gurin kini ki amsa ba ki ji dani masoyan gaskiya kullum ka gan su suna da shakuwa ma'aikata gaskiya don zuciya ita ba ta mantuwa mm. ribar so zahiri kai so a so kai na da daga dokuwa eh, na ga an <laughs> baki bai za a an sa waƙoƙinka a cikin fina-finai? eh wannan kalmar so din ma ta fim ce sai wacce kuma bayan ita akwai wata ana cewa gargajiya amma ita gaskiya tsohon waka ne don akalla ta kai shekara uku ma ta ma an sa ta a fim Iya eh, an sa ta a fim da damuna amma kuma ba da yawa ba. To, gargajiya miyo wasan soyayya ne. Abin da na rike a cikin wakar ke. Ita akan me take magana? Akan rayuwa ne na ƙauye da ake da harkokin gargajiya kuma da fim ne na ƙauye akai. Mm. Irin waka ce ta dandali. kowa yana fitowa ya nuna bajintarsa a cikin wakar akan haka aka yi ta. kenan wato waka tana mm, mm, tasar da mutane eh, rayuwar ƙauye. Yawwa rayuwar ƙauye ya sa abin da ya ta kunsa kenan. A ko ta sana'a da kake ko ita nan sana'ar taka? Gaskiya dai a halin yanzu bana wata sana'a ba waka ba. Kuma ka gamsu da ita? Na gamsu da ita don wakan na rike sana'ata. Ta yi ma komi? Ya alhamdulillah sai dai mai Allah godiya. kana fuskantar kalubale a wannan sana'a ta na wasu farko dai gaskiya a harkar sana'a waka a gida ba a hana ni ba mm. don iyayena sun yarda na yi sun kuma amince mm. kawai dai sai dai wasu 'yan uwa za su yi ta korafai wannan harkar waka ba sana'a ba ne ba me ba suna ta wannan surutun su ma a hankali muna waye musu da kai kuma suka fahimci ina wakar ta sa gaba me burinka ni dai gaskiya buri na babba a yanzu shine ban da wani buri da ya wuce in ji idan na waka ta shiga ga al'umma kuma saƙon da nake so na kai wajen al'umma ya ji bi ma'ana waka faɗakarwa ne nasiha ne a cikin waƙar jama'a sun gamsu da abin da nake gaya musu To Madalla Mazika sai dai mu fatan Allah ya yi da nufi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.